بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana gode ma Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu a wannan yammaci na litinin na shida ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da tara ga watan goma sha biyu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah kamar kowace rana ta litinin mahaɗi ne a daidai wannan lokaci a wannan masalaci mai albarka da ke nan kwakungo cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya ta wannan babban malami abul hasan ali bin muhammad bin muhammad bin khalaf al-misri ta wannan malami abul hasan ali ibn muhammad ibn muhammad mutumin kasar nasara wanda allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 939 kenan yanzu yana da kusan shekara 496 a ƙasa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi za mu tashi a wannan darasi na 64 za mu tashi ne a fasali na uku a babi na goma sha ɗaya wanda ke babi na goma sha ɗaya babi ne da malam ya ware shi don yi magana akan abubuwan da suka zama wajibi da waɗanda suke sunnoni da waɗanda suke mustahabai na duba kenan ya zama shi ne marufin littafi ɗin baki ɗaya mala yake fasulun ƙwalar rahimahullah fasulun wa tasmiyatu inda al'akali wa shurbi mustahabba wa tahmidu inda lintiha قال رحمه الله ويأكل ويشرب بيمينه ولا ينفخ في الطعام والشراب ولا يتنفس في الإناء ولا بأس بالشرب قائمة قال رحمه الله فصل قال يتي فصل ربي ورب ودنا maganar. da wacce ta gabace ta wacce ta gabace ta fasali na biyu ya yi magana ne tsantsakan abin da ya shafi cin hanci da rashawa wanda yake wannan ba karamin magana ba ce kuma wannan zai nuna mana ashe tintin musulunci yake yaƙi da cin hanci da rashawa tintin tun lokacin da ayoyin suke sauka lokacin da suke ba da bayani akan mummunan ɗabi'a ta cin hanci da rashawa kazibi a kaluna lissu'ud وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون أقد السحت السحت شنو دي abin da yake ci hanci da rashawa game da darasi ya gabata akan haka Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi to malam da yace fasulun sai rabo ya nuna ya kammala magana kan cin hanci da rashawa zai shiga wata sabuwar maganar qala rahimahullah fasl rabiwa wa tasmiyatu inda al-akli kuma ambaton Allah a lokacin da mutum zai ci abinci shine a tasmiya yace bismillah shine ambaton sunan Allah a inda ka ga an ce a tasmiyatu ambaton sunan Allah shine ka ce bismillahir rahman bismillah a lokacin da ka ga an ce al-basmala shine ce bismillahir rahmanir rahim sai ka bambance in aka ce a tasmiya ambatan Allah ma'ana ka ce bismillah duk da wani lokaci ya dauki bismillahir rahmanir rahim amma da asali shine a tasmiya shine ambatar sunan Allah shine bismillah mala yace wa tasmiyatu inda al ambatar sunan Allah lokacin da mutum zai ci abinci yace bismillah wa shurbi da lokacin da zai sha abin sha yace bismillah wannan hukuncinsa mustahabba mustahabbi ne ambatan sunan Allah mustahabi ne mutum ya ambaci sunan Allah duk da mai shari ya ce a'a ba mustahabi ne sunna ce wanda ce sunna ce ya fi mustahabi karfi kuma wani abu da ya kamata mai la'akari ana ne malam sai ya hada ambatan sunan Allah lokacin ci sunna ce mai zaman kanta lokacin sha sunna ce mai zaman kanta kada hankali ya dauka kan cewa in za a ci ne ake ambata Allah ba in za a sha ba kuma ya ce indal akili lokacin ci duk abin da yake amsa sunan ci shin tuwo ne shinkafa ce nama ne ayaba ce abarba ce finkasau ne walahan ne duk abin da za a ci sai ka ce bismillah sai ka sa a bakinka wa shirbi da duk abin da za ka sha karka ce in an ce a shurbi shine shan ruwa kaɗai duk abin da zaka sha zaka sha gwaba ne ko da ke gwaba cin gwaba ake ko zaka sha ruwa ne zaka sha leman zaki ne zaka sha leman daci ne zaka sha leman kwalba ne zaka sha abin nan wanda ake da aya din nan kunin aya zaka sha zaka sha su ne duk abin da zaka sha sai ka ambaci sunan Allah yin haka mustahabba sunna ce mai girman gaske duk da mashari kuma ya ce la'alla ma ya ce mustahabba ne akan yaren mutanen iraki wanda suka kira mustahabbi da sunan sunna ko suna da sunan mustahabbi wannan da yana cikin karanta wata musulunci kuma wannan ya shafi yara ya shafi manya abin da zai ce ya shafi yara sai ga ana ta koya ma yaro in zai ci abinci ya ce bismillah alhamdulillah sai kuma ga shi bai koyawa din wata rana in ya zo ci kuma sai ga shi ya ya kursa saboda haka kamar da kake koyarwa kuma haka zaka aiki da shi idan mutum ya manta bai ambaci sunan Allah a farko ba sai da ya lauma uku hudu biyar sai tana ai bai bismillah ba sai ce bismillah fi awwalihi wa akhiri ce bismillah fi awwalihi wa akhiri ya da sunan Allah a farko da ƙarshe shikenan hadisi na Aisha radiyallahu anha قال رحمه الله والتحميد عند الانتهاء da kuma cewa alhamdulillah lokacin kammala cin abinci din shine at-tahmid gode ma Allah ka ce alhamdulillah a lokacin kammala cin abinci hukuncinsa sa shima sunna ne ko da malai fara shi ma mustahabbi ne yanzu kenan mun samu abubuwa kamar haka ambaton sunan Allah lokacin ci ambaton sunan Allah lokacin sha kammala cewa alhamdulillah bayan an kammala kowane ɗaya daga cikin su sunna ce mai zaman kanta karantarwa ce da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta da al'ummar musulmi wa ya akulu wa ya shirabu bi zai ci ya sha da hannun shi na dama a ƙa'ida ta musulunci kenan in zai ci zai ci da hannun shi na dama in zai sha zai sha da hannun shi na dama in zai karba zai karba da dama in zai bayar zai bayar da dama in zai shiga zai shiga da in zai shiga masallaci zai shiga da kafar dama in zai fito zai fita da kafar hagu in zai shiga bayi zai shiga da kafar hagu in zai fito zai fita da kafar dama tsari kenan na musulunci Allah ta'ala shi ya maka dama kuma shi ya maka hagu shi ya ce in za ka ci abinci ka ci da hannun dama an za ka kase kazanta za ka wanke kazanta ka wanke da hannun hagu da tsabagen jahilta da wasu suke mu musulunci sai suke ganin ya za a yi a ce an bambance dama a ci abinci da ita amma hagu ba za a ci abinci da ita ba shi yana ganin duk yana cikin neman mahagu yanci in zai ci abinci ya zama na ya ci da hannun hagu ita ma yana neman mata yanci nasu Allah salamatu al'afiya na nasu Allah salamatu al'afiya yake a ƙa'ida ta musulunci shine hannun hagu ba a ci abinci da shi amma sai ga manya-manyan gidajen ci abinci wani ma yana ganin wayewa ce in zai ci abinci ya ci da hannun hagu ko kuma ya ci da hannu biyu saboda ka lokacin da za a kawo mai abinci sai a kawo mai da 'yan karamar wuka da cokali shi wannan na yankawa ne sai ya yanka da dama sai ya ɗauko da hagu na sallan salamatu lafiya wannan ci baya ne sosai da sosai ba karamar ci baya ba ne wannan saboda haka ana ci ne da hagu ana sha ne da hannun hagu da ana ci ne da dama ana sha da hannun dama in za ka sha shayi fa to da wani hannu za ka rike shayi da wani hannu za ka rike burodi ai kar ka manta dama shi karan shi wanda yake sai da shayi din za ga akwai tibir a gabansa ka gane da ke ko gefe guda ya ajiye burodi gefe guda kuma ga kujera ga inda aka zauna saboda haka da ya kawo maka kofin shayi dama yana kan tebur a gabanka shi kofin ina ba ta mun fahimci wannan da kyau babu laifi ka rike rikewa ka rike biredin da hannun hagu in za ka ci sai ka yaga da hannun dama ka sa a baki sai ka ɗago kofin ka da hannun dama ka sa a baki a shi nan ba kun lura da ko to amma wani kuma sai ya hada duka ya ci da hannu biyu kenan sa Allah salamatu lafiya wannan ita ce karantarwa ta musulunci don mu fahimci musulunci ba wai tsaya ne kan tsarki da alwala ba a ya shiga rayuwa ne baki ɗayanta ta yadda mutum zai ci abinci ga yadda musulunci ya tsara mushi qala rahimahullah wa ya'kulu wa yashrabu bi yamini zai ci ya sha da hannun shi na dama babu wanda ya ce ya sa hannun hagu wai in zai ci abinci ya ci da hannun hagu ko in zai sha ya sha da hannun hagu a ita ma halitta Allah ce ya zai a ware ta gefe wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum shaytanu ne suke suke yi ma junan su wahayi kamar yadda suka ce ya za a yi abin da kuka kashe ku ci amma abinda Allah ya kashe a ci wai shi ne dalilin sa na cin mushi, ai abinda da yi mushe wannan Allah ne ya kashe abinda kai ka sa wuka ka yanka kuma kai ka kashe wannan kaga shi a tunaninsa duka biyu menene mushe ne sai dai wannan Allah ne ya kashe wannan kuma kai ka kashe to ya za a ci wanda ka kashe a ajiyar da a ta ga wannan tsinsu gurin wahayin shaiɗan kenan ne wa inna na kuma lalle su na yi wani ila awliyaihim suna yi ma junan su liyu li yujadilukum da su dinga jayayya da ba ga ya za ya ce gashi ya za ya ce ai duka hannu ne ya za ya faɗi irin waɗannan al'amura ya ce ai me to a ci da hannun hagu a ci da wannan kazanta ce ba tsari ne na musulunci ba ƙarar himola wala yanfuqu fi taami wa shara kada ya busa abinci ko abin sha saboda an hana cin abinci da zafi inna allaha la yut'imukum nara allah bai ce da ku wuta mutum ya dauko lauma a guje ya ta ah, ba wannan ba wannan an hana ko ya ɗebo abu da zafi kai ta ɗaga shi har ya amma ya zo ya ta hurawa ya ta hurawa ya ta hurawa a an hana wala yan fuhu fi ta'am kada shi shi mai cin abinci ya hura abinci wa sharab ko ya hura abin sha kada yi haka ba a hura abinci ba a hura abin sha in yana da zafi a bari ya huce ba wai a bari ya huce shi ke kawo da rabu wani ba a'a ina fatan kun gane wanda yake ko da man da raban shi mhm. eh eh wai mai ci da yake dagawa ha ai hurawa da baki aka hana mutum ya hura da baki shi ya hana amma ya daga haka ya daga ai ba a kira shi annafhu ka gane ko ba a kira shi annafhu nan fifita da mafifici ya halatta tun da ya kosa ya matsa ya huce ya kosa ya matsa ya huce duk ya halatta ya dauki mafifici idan ga fifita shi haka eh wai ce gyada gyada mai sihiri ko mai alkadari gyada mai alkadari ka bare ka dauka ka ga daya ka bare ka ga biyu ka murza ka ga hudu ka hura ya ga guguwar Allah tana tashi ka tauna ka ji gardi ka lura da kyau me yasa aka ce kada ya zama na bakinka a ko wasu nau'uka na kazanta ko ka mutum ya ci gora ɗazu bai abin da ba ko ya ci gyaɗa ɗazu da ya ci gyaɗa ɗazu a dazun da ya ci da sauki amma yan mintunan da aka samu hudu biyar yanzu raguwar gyaɗe-gyaɗen da ya fara zama a baki to kuma zai fara zama kazanta sai je yana bashi sai ya zama kuma wannan abin shi ya hura abinci da shi ya sake haɗewa kai wata za a kuɗe na ƙazanta kenan قال رحمه الله ولا يتنفس في ina? kada ya numfashi a kofin shan ruwa yana shan ruwa in numfashi ya sha ya sha ya sha sai ya dora a kada yi haka idan mutum yana shan ruwa ko yana shan abin sha Sabon lemon kwalba ne ko ruwan na kwalba ne ko ruwan na leda ne yana sha yana sha yana so yi numfashi sai ya ɗauki kofin ko ya ɗauke ruwan ko ya ɗauke kwalbar daga bakinsa sai yi numfashi in yi numfashi kuma sai ya mayar a ci gaba da gashi kaji samari sun yi dariya kuna ji da kyau ko sai a ci gaba amma ƙa'ida wurin sha kamar da ibn qayyim ya tabbatar ta kiwon lafiya shine in mutum zai sha ya sha da tsotsa ana shan ruwa ne da tsotsa ka dinga sha yana tafiya ba wai da kwat kwat kwat ka ji wani yana ta kai lafiya kamar rabu ta shan ruwa ba musulunci ya hana wannan ba dai mutum ya dinga shan ruwa da kwat ko da ka ji ya fara maka ka sai ka dauke in ka sai ka sake koma su ake ka dinga shan ruwan yana tafiya ba wai yana tafiya da kwat kwat kwat wannan ba cike da musulunci ya tabbatar da shi yana zama sanadiyya na na tabuwar hanta ba ita ce alkabiru ba ma hanta kamar da ibn qayyim ya faɗa mai sharhi ya nakalto magana ibn qayyim sosai da sosai wala tanaffasu fil ina kada ya busa a abin sha ai numfashi a abin sha shi shine busa kafin ya kai baki ya hura sawawo ruwa ne ko abinci wannan at-tanaffus shine numfashi kada ya numfashi yana jan abin yana cin abin yana shan ruwa fil ina a kofin da yake sha saboda haka da yake shan ruwa sai mu yake so ya janin bashi sai ya cire kofin ya kau shi daga bakinsa in yi numfashi sai kuma ya koma ya ci gaba kuna ji da ko no ina magana da yaran ku ne qala rahimahullah wala basa bi da qa'ima babu laifi da shan ruwa a tsaye amma sha a zaune yafi wannan magana mun yi ta kwanan na cikin mawdu malik imam malik ibn anas ya bude babi ma mai zaman kansa akan wani ya kawo magana sa abdullahi bin abbas da magana aisha radiyallahu anha da maganar magabata akan shan ruwa a tsaye eh, kamar yace babu laifi mutum in ya sha ruwa a tsaye amma in ya sha a zaune yafi wannan kuma ko zurqani da yake shirin mawafa da ya tattara hadisan baki daya ya tabbatar da sha a zaune yafi amma kuma a ce akwai zunubi akwai laifi mutum ya sha a tsaye babu قال رحمه الله ويحرم على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه قال رحمه الله ويحرم على الرجال ya haramta akan duk wani mutumin da yake namiji Ma ya haramta akan shi lubsul harir sanya tufafin alhariri duk tufafin da yake na alhariri ne wanda yake aka kira da wasu a ce ko sanya shi haramun ne bai halatta mutum namiji ya dinka tufafin alhariri wal julusu alai ko ya zauna akan shi abubuwa guda biyu abu na farko ya sa abu na biyu ya zauna saboda ga ko wata kujera ce aka yi ta ta musamman a matsayin kai ne gwarzon shekara ko a matsayin na ango ko kuna ji da ke ko yadda zama da tufafin alhariri ne sai ka tsaya tsaye shikenan ba za ka zauna a kai ba ba za ka zauna a kai ba ba kwanacin kuka ji wani wani dan kwallo ba da ake magana shi ya yi bajinta ya yi bajinta aka zo aka dago kwalbar giya aka ba bashi yace shi musulmi ne ba zai karbi giya ba wannan ya sa nan. hukumar kula da kwallon kafa gaba ɗaya za ta yi zama kan cire ba da giya a matsayin kyauta za a cire za a tattauna maganar na cire giya a matsayin kyauta da ake bayarwa shi zai karɓa ba shi musulmi ne su ba sa sha ba shi kenan ba an sa kujera ta alhari da yake ce haramun ne in zauna a kai halas me zafi a kai dama tun kamun haka dama an san kai an san iri irin ku so ko da ka ce ba za ka zauna ba za man ba mamaki abin mamaki ne daman ka zauna to amma su wurin mutane ba sun san ba mamaki ka zauna ai irin su ne ka ake cewa <laughs> sai ce su <laughs> kuma sai sun yi ba batun kakala a ciki abin da ya gani a littafi a bi kenan ba wa zai karatu ne Allah ya ba ta ladan karatu a tashi ba ai wannan karatu sai zamanin sabai sai ya ji an biya ma karatu fa wanda ya biya ma karatu ya ci to amma ce za ka yi aiki da wannan karatu kuma sai a dinga nuna ka a cikin jama'a saboda haka wannan sai dai zamanin su sahabbai wai bu wanda ya biya ma karatun kenan kaga ba haka ake rayuwa ana karatu ne don a aiki da shi kenan muna da abubuwa guda biyu akan alhariri abu na farko haramun ne namiji ya sa abu na biyu haramun ne ya zauna a kai قال رحمه الله takhattumu بالذهب wabi ma fihi zahab wa takhattumu da yin zobe bizahabi da zinariya wabi ma fihi zahab haka nan da abin da yake a cikin shi akwai zinariya duk haramun ne ga namiji ya yi zobe da zinariya ku lura zobe daban kuma a yi shi da zinariya daban ba muna magana ne akan haramun ne namiji ya sa zobe ba muna magana ne akan haramun ne namiji ya sa zobe na zinari tsoraka zobe ne na zinari ko agogo na zinare kuna ji da kyau ko ko me kuma ko tabarau na zinare kai kuma hula ko cocila ko kuma waya ko cokali ko cokali na zinare duk bai halarta ba duk haramun ne bai halarta ba a ba namiji kuma yana sa haƙori eh namiji ya sa haƙorin maka kuma ƙalar himmullah wa takhattun bi zahab da sanya zobe na zinariya wabi ma fi zahab hakan da sanya zobe na abin da yake akwai zinari duk da ba wai zinari ne duka ba amma da akwai zinari a ciki wataƙila zinari yana da kaso ɗaya bisa uku na abin da aka yi ake abubuwan da shi ba wai zinare mai khalis ba ba wai fiye zinare ba ne duka amma dai akwai zinare mai dama a ciki duk haramun ne namiji ya amfani da shi abinda muka ce haramun ne namiji ya amfani da shi ya nuna mata kenan halas ne ya nuna halas ne mace ta amfani da tubabin alhariri ya nuna halas ne mace ta zauna akan alhariri to an kawo amarya sai aka sa tufafin a kujera alhariri sai ya zama ga namariya da alhariri kenan na kuma babu alhariri kun gane wannan da ke ku hakan nan zinariya ya halatta mace ta sanya auren zinari ke kenan haka za ka yi suna kiran shi dan yi. sai kawo abin da ya kamata ya tambiyi a nan ga mata kama kuma yadda muka yi aza a lokacin da muke magana kan riba shine abin da ya shafi mu'amala da ɗanyi dewa mata suna daukan dan kunnen su danye su kai a canza musu to ka'ida shine in kika kai mai nauyin kilo goma mai nauyin kilo goma za a baki in ga ce ki kara naira hamsin a kai ko talatin ko ɗari biyar to wannan ƙarin ya zama haramun da ke da shi duk haramun aka ce Allah ta'ala ya sauri an رحمه fi ويستحب أن bil yumna wa fi khalihi bil yusra باليسرى قال رحمه الله an so. an yadda shi mutum ya fara nan ce mutum ya shafi mace ko namiji kenan ya fara filin na ali wurin sanya takalminsa ya fara biliyum na da kafar dama in za ka sa takalmi ka fara sa kafar dama sannan sai ka sa ta hagu wa fi khal'ihi in za ka cire takalmi kuma bil yusra ka fara cire kafar hagu sannan sai ka cire ta dama in za ka fara sa wando sai ka fara sa kafar hagu a kafar dama sannan sai ka ta hagu in za ka cire sai ka fara cire kafar hagu sannan sai ka cire ta dama in za ka yi kub za ka tsefa kai sai ka fara tsefa tsagin dama kafin ka tsefa tsagin hagu wanda zai baka tasirin dama kenan ya Allah ka tashe mu cikin yan dama wala yamshi fi na'alin wahidin ولا يقف عليه إلا لضرورة قال رحمه الله ولا يمشي في نعل واحد بها لتا متن يتفيا دا تاكلمي كفا غدا duk mutumin da yake da takalma guda biyu sai ɗaya ya tsinke to sai ya cira ɗayan ya rike a hannu ba wai zai tafi da mai lafiyar a kaba ba tsinkakken kuma a hannu ina ba ta mana ji da kyau saboda haka wala yamshi fi na'alin wahidin kada mutum ya tafiya da takalmi kafa daya mace ko namiji sai ga da an gara an gashi da kafa daya ta ce lafiya amma an gashi da takalma kafa biyu a hannu babu wani abu kaga da sauki sauki duk da cewa takalmi abin sawa a kafa ne eh hanya an kaga tana fadin ta ake ko ji ji mutum wala yakifu alai illa ne darura kada ya tsaya da kafa daya takalmi kafa daya sai inda larura sai in akwai wata larura mai karfi ita za ta bashi lasisi ya cire kafa daya ya tsayu akan kafa daya in ba haka ba kuma ya zauna sai ya cire duka kafa biyun ko da ɗaya ne za a gyara sai ya cire ɗayan sai a gyara ɗin sai ya sa su duka biyun wannan shine tsari tsarin musulunci kullum kar mu dauki musulunci waya taƙaitu ne a kan tsarki da alwala da azumin wata ramadana in shekara yayi musulunci ya shiga rayuwa ne baki ɗaya in dai har sa takalmi an faɗi hukuncinsa a littafi to me kake ganin kuma zai saura in dai addini ne ba faɗi shi a littafi ba in dai takalmi an ce maka ga yadda zaka sa ga yadda zaka cire ko ba zai ba wando ga yadda zaka sa ga yadda zaka cire abinci ga abin da za ka faɗa farko ga abin da za ka faɗa ƙarshe ai ka babu yadda za a ce kuma akwai wani abin da yake yana da falala matsayin addini ba faɗe shi kuma a littafi ba qala rahimullah wa ya al la'ibu bi shatranj ya haramta yin wasa da ludo da dara wannan in ba a sa komai ba kenan da kamar cacen nan da ake yi ba ce a karka sun ce wani mai kudin kenan wannan me yi gina da wat kenan ko duk wannan haramun ne idan ya zama na an sa kudi ya zama caca kenan ko dara ce aka sa mata kudi wanda ya bada ruwa yana da kaza ko wanda ya saba ko wanda ya hau kan kaza yana da kaza duk haram ne kenan ko ludo ne aka yi aka sa kuɗi yanzu ya kuma haramcin ya ƙara hauhawa tunda caca ta shiga ciki musu Allah salamatu wal afiya qala rahimahullah wa yahrumu al-la'ib bi shataranj ya haramta wasa da ludo ya haramta yin wasa da ludo yin wasa da ludo yin wasa da dara yin da wadda sauransu قال رحمه الله ويحرم التصوير على صفة الإنسان يا حرمت يهوتو أسفر متو حرام لي متن يهوتو أسفر متن أو غيره ko siffar abin da ba mutum ba min alhayawanat na dabbobi duk haramun a ce ya yi kifi nan kifi nan duk sa ko ya yi katuwar mujiya ko duk wani abin da yake haiwana ta ne haramu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda ka yin hoto a siffa ta mutum ya zana wasu aktet ne mazani ne a rasulun mai in zai zana ya zana bishiya ko dutse kullum da ke ko gida duk ya zana ya zana gida ya zana dutse ya zana bishiya abin da ba shi da kenan amma amma abin da ya shafi zana mutum ko zana dabba ko ma wanda ya fi muni shine yin mutum mutuminsu ya zama na mutum ya yi mutum mutumin kura ko ya yi mutum mutumin zaki ko damusa ko kare in kai mai mahaukacin in kai mai kallon tsoro wani za ka katon kare ne a cikin mota shi ashe na mutum mutumi ne wani kuma kato ne a gidansa kana shiga gida haka za a ganshi shi gabjoji zaki ne ko da masa ko kare ne ko ya yi mutum mutuminsa in an ce mutum mutumi shi ne an sassaka shi an yi shi da ƙasa wannan haramun ne ko kuma hoto haka kuma za a ganshi ya kewa ya yi hoto nan ga hoton shi yana maka nan ga hoton shi yana madina nan ga hoton shi yana dawafi nan ga hoton shi lokacin da aka yi mai karin girma an ka shiga fala haka za a ga hoton ya kewaye ko ina da ina mala'iku rahama ba sa shiga wannan ba wai mala'iku ba sa shiga haka hadisi yake kwanan nan mai karanta da ku a cikin mota innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi suwa wala kalb mala'iku ba sa shiga gidan da yake a ciki akwai hoto ko akwai kare mala'iku ba sa shiga ciki haka nan za ga an kuma amarya ce an kawo mata baki baki sun zo kafin ta gina dafa musu indomi ko taliya sai ta ego hotunan baki da aka sai ta ba su haka ne kuma sai a ta kallo a ta kallo a ta kallo haramcin fa ya kai har ana maganar mai hukuncin hotuna da ake bugawa a jarida ya halatta ka shigo da jarida masallaci don akwai hotuna a ciki ba wai kan manna hoto a masallaci ba ta waje ba wai kan manna hoto a cikin masallaci ba ba wani ake yi ba ya halatta ka shigo da jarida da take da hoto a ciki jota kuma haka za a ga wata kazanta kuma wai an yi aure da ake aure sai ake littafi ga yaro an mai hoto an mai wannan wayar badde yaro tun yana yaro karami an fara kitsa mahi tsiya a ka wai shekara shi daya da haihuwa shekara shi biyu da haihuwa shekara shi uku da haihuwa hakan nan kuma za a ga an yi biki an yi wata katuwar jaka ga an goya ya ga baki ita kuma amma ta yi haka ta sa jahanci damfarci eh, eh, ga kamar wasu dabbi allah fa allah ba shi da kyau wallahi ba shi da kyau in an baka jika sai ka ce haramun ne wannan ba za mu karba ba haramun ne mala'iku ba su shiga gidan da yake da wannan ina ba ta mafiyanci wannan da ke ko haramun ne wannan kuma haka mutum zai ɗebe su shigar da su cikin gida sai daga ana ta addu'a ta koran shaidanu kuma ga abubuwan da ke janyo shaidanu ƙa'ida kamar yadda makaranta da ku a gado bayan an samu sabubba da ke sawa mutum ya ci gado sai kuma an rasa abubuwan da suke hana ko ba kake ba ɗa ne mutum ne ya rasu ya bar 'ya'ya uku ɗaya shi ya kashe shi wanda yake son zai ci gado ba zai ci ba amma ba dan shi bane amma me ya hana ba zai ci gado ba saboda an samu wani abu da ya hana ci gada an karanta ayatul kursi tana koran shedanu daga gida karanta suratul baqara tana koran shedanu daga gida An mutum zai kwanta bacci yana karanta akwai karanto da yake koran shedanu to amma kuma ga hotuna ya baibaye ko ina da ina abin da kai ci ba har ka ga wani malamin ne fa wani malami ne ba za ga falo ne ko labirari ne ko duk hotuna ne a ciki wannan bai dace ba wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba sai ce to ya zafi da passport kun bayanci kun bayanci wannan da ke ya zafi da passport don me aka shi kuma ya ake yansa an yi shi ne da a yi identify ɗin kanka ya bayanin kanka yi za ke ɗaukar iyakai kuma da aka da mai hoton ya baka shi a cikin mai baka ba cikin wata yar takarda ba ya baka ka bashi a ciki mana hotunan da kai ka bashi a ciki mana za a yi magana ba wanda ya san kana da hoto amma ka ɗebo ka ba wanda hoto din inda za a sai da su za su haɗa kuɗin indomi ko kuɗin taliya guda hoto din aka fito da su ba shi rike irin waɗannan abubuwa gaskiya ka mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye ga hotuna su lokacin suna aha na siyasar jami'a ku eh kamar yana kamar ban gane hotuna ina ke na sa hoto a cikin waya kawai ka ɗauki wani ya dauki kanshi wani ya ɗauki yaron shi duk ya sa a cikin waya wacce fa'ida ce ciki ko kuna da tarihin me yasa mutane suke bauta mai yahusa da uka da nasara da wad wa qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna waddan wala suwa'an wala yahufa wa ya'uqa wa nasara waɗannan mutane biyar bayin Allah ne na ƙwarai tarihi ya tabbatar da salihantakarsu bayan da suka rasu sai shaidan ya kitsa ma mutanensu cewar to me hana ku dan yi hotonsu na kuna tunawa da kwazonsu da jarintakarsu sai ku dinga jin daɗin kazar-kazarorin ibada saboda ana tuna su wannan gwarzo ne wannan ai kaza ne malami ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kara da ƙasa da kaza ya kara da kaza ƙasa da kaza kuna shi da kyau ko da shaidan ya kitsa musu ne suka yi suna kallon su a matsayin suna tuna musu ayyukan da suka yi na da da wannan suka wuce aka samu tsawon shekaru sai shaidan ya kitsa wa musu cewar waɗannan ba su iyayenku suke bautawa fa wannan mutum mutum ba su iyayenku suke bautawa to daga nan sai aka ajiye bautar Allah ya kama bautar su tun ana bautar Allah da a dan yi kadan a koma a dan yi bautar Allah kadan sauran a cike da nasu har aka ga kawai su ake bautawa ana ta neman tabarkin su ana ta neman agajin su me ya ka haka dubu tarihin da aka koro akan abin da ya shafa haka kuma za a ga mutane da dangane da abin da ya shafi hoto za ga akwai shehu mina ta'afim wannan ba ana faɗan hoto ne a matsayin shi na hoto banda kuma abubuwan da suke ɗamfare da shi kada an ce ai wannan hoton in ga sa a babur ba za a hatsari ba ko a gida ne barawo ba zai shiga ba ko kaza ko kaza ko kaza to wannan kuma dama tsantsa gwara shi kuma wani ya fita daga harkar musulunci Dauka hoto yana da hatsari gaskiya hoto yana da hatsari za ka ji ta ce ta yadda duka za ta kona hotunanta banda na babanta A haka akwai ta ta'azim akwai wani abu na girmamawa da ganin haida da kaza da kaza kenan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai da Aisha radiyallahu anha a siddiqatu bintu siddiq ta sai matashin kai fulo kenan yana zai shigo daki kenan sai ya tsaya waje sai ta ganshi a tsaye ta ga fuskar ta canza ta ce inni atubu ila Allah wa ila rasulihi ma za aznabtu ya rasulullah ta ce ina na tuba zuwa ga Allah na bi manzon Allah ya rasulullah wannan laifi na yi kun shigo da ta ga fuskar shi ya canza sai ta ce ta tuba zuwa ga Allah ta bi ma'aiki ya rasulullah wannan laifi na yi kaji mata kenan eh tambaya da hikima kaga sai da ta yi sai da ta yi jika ba ta san ma ko wannan laifi ta yi ba amma ne yanzu eh kana dariya kai wannan ma ya cika tawili ba yi <laughs> sai ce menene wancan sai ce fulo ne na so maka ka dinga kishin gida da shi kana zama sai ce mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai hutu akai za ka irin filan nan ne da yake akwai hoton ɗawinsu za ga wani zanin gado akwai hoton ɗawinsu a jiki haka nan fulo da sauransu duk zanen gado da kika gani ko ka gani za ka sai na yakka ko wacce kake za ka yi aure da sauransu A je shi ko hoton ɗawusu a ciki ko hoton jimina ko hoton kura duk ajiye samu wanda aka yi hoton fulawa ka sai ba akwai masu hoton fulawa ba ba so akwai ma marasa hoto ba gaba da in ba a samu hoton fulawa tun da mata ne an kyale-kyale ko an mai na shafin iliyati wani na kusa zai gairu mu bi ka sani hoton da muke magana shine abin da ya shafi hoto na mutane ko na dabbobi daga mutum ya nisantar da kanshi da waɗannan abubuwa dafi ne a zuciya gaskiya ta eh, shi ne a yi ta shi ake fada wani wai shi ƙwararre ne ba ga aka yi digiri kan zane-zane kawo musu Allah salamatu lafi ƙalar himhullah fasulun fasulun na rabewa rabe wacce magana da wata maganar kenan In a wacce magana malam mun ji ladubba na zaman tare kenan ko abu kaza ya halatta abu kaza ya halatta abu kaza ga yadda zai abu kaza haramun ne abu kaza haramun to man da abu mutum sai zai zana kerere wai zai ai hoto lafiya wai hoto kawai shi ba fasfar aka ce ya kawo ba balle ce ko zai tafi hajji ne ko zai tafi umara kawai da ya ji a dauki hoto yana ta kallon kai shi yana dariya Thank <laughs> قال رحمه الله فصل الابتداء بالسلام سنة ورده فرض كفاية قال رحمه الله وصفة أن يقول المبتدئ السلام عليكم أو سلام عليكم ويقول راد وعليكم السلام أو السلام عليكم قال رحمه الله فصل ربي وربوت مغانا دولنا مغانا قال رحمه الله الابتداء بالسلام سنة فارين سلم سنة سنة كفار ومتن سلمه waradduhu fardu kifaya mayar da sallamar kuma farilla ce wajibi ne amma ba gamamman wajibi ba wajibi ne da in wasu suka yi sun dauke masu wajibi ne da in wani ya dauke ma amma dai lalle lalle in wani bai ba hakan yana nan a matsayin wajibi akan duk waɗannan da ake musallama saboda ta annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ki ci abshi salam ku yada sallama yana cikin manya-manyan karantawar musulunci ya da sallama in mutum ya ma sallama ka amsa mashi in ka je ka dawo ka yi mai sallama ya yi ma sallama ka fito kana zuwa sai ka ce a wane ne ka fito kenan ko wanda sai ka koma ka ɗauko tabarma kana zuwa sai ka yi mai sallama kuna ji da ke ku sai ka yi mai sallama ko kuma a ɗakin ka dama a waje yake yana kallon waje kuna ji da ke ku ba wai yana cikin gida ba ne sai raka da ima sallama sai ka amsa sai ka fito kana fito ka ce wani ne sai ka koma daki bari ka dauko tabarma yan eh, tsakanin karshe ne yayi shamaki ko dai labule ko kuma ginin dai kana dawa sai ka sake mai sallama wato sallama ba karamin al'amari ba ce ya yi sayayya a wurinka da ya sayayya a wurinka sai ka je wani wuri neman canji kana zuwa neman canjin shago na biyu na uku na hudu ka samo canji kaga da kaje kai musu sallama da ka dawo da ka bada canjin tunda ka juya ka dawo sai kai mai sallama sai zama na ga kasuwanci ga kuma aminci alibtida ibtidau salami sunna fara sallama sunna ce wa raddu fardu kifaya mayar da ita kuma farilla ce ta in wasu sun yi sun dauke musu قال ويقول راد قال رحمه الله وصفته أن يقول المبتدئ مفار سلمر يتي السلام عليكم wannan sifa ita ce sifar da take ta sallama nau'i na farko kenan ya ce assalamu alaikum ɗaya kenan nau'i na biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i na uku alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk waɗannan nau'uka ne na sallama ko salamun alaikum kenan malam ya kawo mana sifofi guda nawa biyu ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce salamun alaikum salamun alaikum kaga babu alfu da lam ko ga ta akan lazina yi ɗunar bi ayati na faɗin salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ko assalamu alaikum wa rahmatullah amma a sallah ta farko ce ake sallah da ita assalamu alaikum da ita ake fita sallah ba a fita sallah da salamun alaikum ci assalamu alaikum a wannan da hausa ba da larabci wannan ne sallama mun yi wannan magana a lokacin da muke hukunta hukutun sallah qala rahimahullah wa qul rad menai da sallama sai ya ce wa alaikumus salam sifata ne kenan ta daya ko kuma ya ce assalamu alaikum sifata ne kenan ta biyu akwai amin a ciki amin wa alaikun salam ko ka ce in ya ce assalamu alaikun sai ka ce assalamu alaikun ko assalamu alaikun wa rahmatullah ko assalamu alaikun wa rahmatullahi barakatu barakatuh in ya ce assalamu alaikun wa rahmatullah sai ka ce assalamu alaikun wa rahmatullah daya assalamu alaikun wa rahmatullahi barakatu. biyu wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha wa yi tun kuma idan aka gaida ku bi tahiyyatin da gaisuwa fahayyu bi ahsani minha kuyi da wacce tafi wacce aka yi muku aw rudduha ko ku mayar da wacce aka yi muku kenan babu ku yi ƙasa da wacce aka yi muku yace assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum kaga daidai wa daidai ya ce assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ka kara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum wa rahmatullah ka yi daidai wa daida ko ka ce wa alaikum wa rahmatullah wa barakatu ka kara qala rahimahullah wa yaqulu rad sai ne mai waye ce wa alaikum assalam ashe shima da aka yi wa sallamar zai mayar kuma zai mayar ne da magana tunda an ce mai assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam mai shari yake cewa kada inuni kada ya kada kai don wannan na yahudawa ne kullum da ce ko na yahudawa ne kada kuma ya buga hannu wannan na nasara ne kuna ji da ke ko wato inda ba ya ga maganganun da mai iziya ya yi sharhin mai iziya ya yi a wannan inda za a bude a karanta wallahi abin zai baka mamaki fa Allah zai baka mamaki sosai da sosai ya radaddagi bidiya fiye da inda kake tsammani duk wani tsammani na buga ma bidiya kosa ya buga mata kosar da ba za ta sake motsawa ba kenan wanda ake mai sallama shi ma zai amsa qala rahimahullah wa yakrahu taqbilul yadi fi salam qala rahimahullah wa yukrahu taqbilul yadda fi salam an karanta sumbantan hannu lokacin sallama in mutum ya maka sallama sai ka sumbanci hannunsa dama wannan galibi ba a yi na wuraren ko za ga da sauki dai haka saboda ba za mu tsawaita magana a kai ba amma kan abin da mala ya ce ruhi ne wataƙila ba za a rasa zance ba wala yusallimu ala ahli ahwa ba a yin sallama ga dukkan waɗanda suke bin soyayyen zuciyarsu mutanen da ba addini suka sa a gaba ba wani abu suka sa a gaba ba a musu sallama kal mu'tazila kamar mu'tazilawa waɗanda suka tsaye suka fice daga majalisin alhassan albasari suke da akidar duk wanda ya aikata duk wanda ya aikata laifi duk wanda ya aikata kabira shi ba musulmi bane kuma ba kafin bane yana manzila ba manzilafe ne kuma ba za a ga Allah ba a nan a duniya da lahira suke da aƙidu na wata zalanci to duk wanda yake da wannan aƙidar me zai yace ba za a mai sallama saboda kana so mai ce barka dai ƙalar rahimahullah war rawafid da yan shi'a ya ce ba za a yi masa sallama ba duk wanda ka san dan shi'a ne ba za ki masa sallama ba ar-rawafid ne na ar-rafidi an ce da su ar-rawafid yarfafu ne saboda sun yarfar da zai buna ali sun samu zai buna ali yana cikin ahlul baiti sai suka ce da shi mai matsayi shiga abubakar da umar sai ce ai abokai ne na kud da na kakan shi aliyu wani abin talib kuna ji da kyau yanzu mai matsayin sa na a wurin su yana son su ko bai son su sai suka ce to ba su ba shi sai ce ba ni ba ku yanzu kun yadda ni nan kun watsar da ni nan sai ake kira su watsatsu kuma haka watsewan nan take bin su har yanzu an tambayi su hannu bin sa'id babban malami ne a mazhabar malikiyya yana da sharhi na musamman da imam muwatta aka ce da shi inna yaquba bin mudda la yuhibbuk lalle yaquba dan mudda kaji sunan shi uban fa yaquba dan mudda baya son ka sai ce alhamdulillah alladhi lam yajma hubbi wa bughd abi bakr wa umar ala qalb fi qalbin wahid yace dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda bai hada sona da kin abubakar da umar a zuciya ɗaya ba kai alhamdulillah da Allah bai sanya sona da ƙin abubakar da umar a zuciya ɗaya ba ko kai za ka so a ce ga wannan baya son abubakar da umar amma yana son ka eh ba za ka so ba wanda zai nuna maka ashe ya ta kogon su a zare yake wurin kaifin alƙalamin su a zare yake wurin yakar yan shi'a ba wani da duk wanda ya yana da awon a dan shi'a ne to ba kwa haure ne haka sahanu ya faɗa wannan kuma shi na a cikin almadarik tartibul madarik na alƙawar iyaf da yake magana kan abin da ya shafi sahanun warka yan shiya ba a masa sallama kuma da ka san ne ba za ka yi sallama ba qala rahimullah wala alil lahawi hakan nan yan wasa hala talabbusuhum bihi lokacin da suke wasan kala'ibu shataranj kamar mai wasa da ludo duk waɗanda ga sun riga sun dukufa suna wasa da ludo su kan baya musu sallama wala yabda wa ahalin zimmati bis salam ba a fara ma kafiran amana da sallama kafiran amana ba a fara musu da sallama wa da u idan suka fara yin sallama radda alaihim bi ghairi wa sai a mai musu ba tare da wawun ba sai ka ce wa alaik ka ka ce wa alaik ka sa wawun kenan sai ka ce alaik ya ce assalamu alaikum sai ka ce alaik da lafazin da suke fada asali ta suke assamu alaikum mutuwa ta tabbata a kanku da aisha ta ji wani ya faɗa aka sai ta ce wa alaika samu wa la'ana sai salmai ce ya aisha a hankali sannu sannu sannu sannu ce ya rasulullah baka ji abin da suka faɗa ba ne kuma ji wani da ke ko saboda kamar yadda muke bayani kwanan na abuwa wato da yake mabaya ana jajibe ana shirye-shirye rufe shi shi ma haka ya rufe da adab haka za ga littafai suna ta rufewa da al'adab duk wanda ya biya bulugul mara zuwa ƙarshe zai ga abin da ibn hajar ya rufe da shi a bulugul mara haka za ga adab ne da zikiri da addu'o'i kun shiru qala rahimahullah wala yusalli salamu ala al-musalli وإذا سلم واحد من الجماعة أجزى عنه قال رحمه الله ولا السلام على المصلي ba a sunanta yin sallama ga mai ba ba shi ba wala musalli ba a sunanta yin sallama ga mai sallah ba ba za ka samu mutum yana sallama yana sallah kai mai sallama ba ko yana kiran sallah kai mai sallama ko yana iƙama kai mai sallama ko ya kewaya kaga lokacin da ya kewaya bayi kai mai sallama duk baya mai sallama ana wai na sallama wahidun min jama'a idan mutum ɗaya a cikin jama'a ya yi sallama a an ya wadatar masauran mutane ne suka zo da yawa sai ɗaya daga cikin su ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ya sauke nauyin da yake akai amma su yi gaba daya a amsa musu gaba daya yafi kamar da mishari ya fada yace wal akmalu an yusallima al jami' wa yurad al jami' abin da yafi shine duka su yi sallamar duka su amsa bayanan ablagu fil mawadda wal mahabba domin yafi kaiwa kolorin soyayyar juna kuka zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ga durin ya dauki kamar ya dauki jiri ya dauki diri haka su ma su amsa sai ga soyayya tana daɗa shiga juna kenan waka zalika idarar da wahidu minu haka ne idan mutum ɗaya mai da sallama a cikin jama'a ya ɗauke ma sauran wannan shine asali idan ka zo kai sallama sai mutum ɗaya ya amsa to shi ke na karkace ya ina muku sallama ba ku amsawa ya ɗauke ma sauran kuna ji ko kuma sai a mai da hankali kamar yadda ake koya ma yara an za su shigo gida su yi sallama an za su shiga ɗaki su yi sallama to kar kuma masu koyarwa su ma kuma su sha'afa zai shigo gida yana gana aishi mai gida ne ba sai ya yi sallama ba a'a zai shiga daki yana gani shi ba sai ya sallama ba to kuma kana koyar da abin da ka aiki da shi a rayar da gidaje da sallama wani yana ciki wani yake cewa wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ba su taɓa mantawa da sunna akan shi ba ko ba akan tafarki yake ba ya ce ya tabbas matansu da in za su shiga gida gafara da suke cewa kowa duk wanda yake sabon nan gafara da suke cewa ko su ce a huwanku kun gane ko kuma haka za a gasa da farin gane gane fari tsawaka waɗanda suka yi auren shekara goma baya ko sha biyar galanau suka sa a cikin kwallon amma yanzu za a ga hijabi ne ko ya a zage din kuna da sai musu kenan za ka zama musu dalili kuna ji da kyau ko sunna kar ku ji cewar har yanzu akwai inda sallama ba a daɗa rayar da sallama a faɗi sallama a yi sallama in ka fita ka dawo kai sallama in ka haka ake yin sallama haka na sallama ya karanta abshu salam ku ta sallama ku ta sallama ku watsa sallama wa yusallimu rakibu alal mashi mai tafiya akan abun hawa shi ke yawa mai tafiya a ƙasa sallama mai tafiya akan abun hawa kenan mutumin da yake akan keke shi ke mana ƙasa sallama ba akan abun hawa yake ba karka ji an ce abun hawa ka ce wanda ke jirgin sama a wanda ke kan keke shi ma akan abun hawa yake wanda ke kan babur shi ma akan abun hawa yake wanda ke kan mota wanda ya zo a mota ba wai yana zuwa mota zai ɗaga gilasi ne ce kai wai shi yana ganin su za su yi mai sallama ko kuma shi zai mai sallama a'a ka so gida ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah bayan Allah ina son mutum guda za a yi shi kenan amma ka zo ka soke gilas kana kai shi ya fi karfin sallama a'a ba haka yake wanda yake akan abun hawa shi zai ma na ƙasa sallama wa yusallimu rakibu ala al-mashi wal mashi ala qaid wanda ke wanda ke tafiya shi zai ma na zaune sallama kuna jina da kyau wanda ke tafiya shi zai mana zaune sallama tsoraka idan malam ne yake tafiya sai zai samu ɗalibai a zaune shi zai musu sallama idan uba ne yake tafiya sai sami yaya a zaune shi zai fara musu sallama yanzu muna maganar hukuku ne wanda zai fara wanda zai fara wanda zai fara kuna ji da ke ko hakan nan idan ɗalibai ne suke tafiya akan abin hawa sai suka sami malami a ƙasa su za su fara sallama ko malami ne yake akan abin hawa sai ya samu dalibi akan su zai fara sallama hakan nan kamar da mushiri ya kawo sahiri alal kabir ƙaramin shi zai fara da babba sallama a ƙaida ta musulunci ƙaramin shi zai fara sallama wannan ba shi ne abin da yake a littafi littafin ma na iziya amma sai a ce yaro ya rashin kunya ko ya sallama ko kai mata bi kenan ha ba malam cewa yi assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku gafara dai barkan ku an tashi lafiya ha ba malam assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah da rahmas ta tabbata a gare ku wai kuma wannan wani mutum ita yake gaba da shi wai wai wai shi kenan an zama da mutum ɗan izala an yi wa a ah, ba ta ina wannan abubuwa ana rikitarwa da mutane addinin su ga abin da ke littafi kamar bai da na fara da su ne fa za a biya wa mutum karatu a littafi sai a ce to amma yanzu ba ba aiki da shi irin wannan ai karatu sai dai zamanin sahabbai in kai aiki da shi kuma sai a dinga nuna ka wasu da kware ya naɗa kullum zai je karatu zai je da safe da littafai haika a ba za ka ga ayyukansa suna canzawa ba amma zai dinga karanta maka zai baka fassara sai ka shigo cikin gida sai ka samu jama'a eh, sai ka musu sallama suna cin tuwo ko suna karatun qur'ani a to ba sallama suna cin tuwo ko suna karatun qur'ani duk mai shari ya kawo waɗannan ba a fari musu sallama قال رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه ولا يجوز لأحد بها لتا an yi da hula ala ahadin bai taho ya shiga ɗakin wani hata ya sa ajina alayya sai ya nemi izininsa wannan ɗakin a kulle yake ko a buɗe yake wanta ne ko ƙaninka ɗakin shi ne ba ɗakinka ba abokinka ne ko kuwa ku lura sallama daban neman izini daban idan ke sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka ansa maka daga ɗaki aka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan ba shi ke nuna ka ɗaga labule ba ka yi sallama a amsa maka abu na biyu in shigo a'a tsaya shi kenan in shigo a'a bari so gobe da safe sai ka koma tamu sun da wasa bane wani kila luk murji'u farji'u ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha hatta tasta'nis wa sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku sallama ba wai kwan kwan kwan kwan a sai da gidan gidan kwan kwan ne ba gidan musulmi ne a to ne an ce ma ba a fara musu sallama balle kuma kullum da ce ko ayin gidan da ba a musu sallama ba a musu sallama amma ya za ka zo gidan musulmi ke kasan gidan musulmi ne kara masu kwan kwan kwan wato duk abin da ba musulunci za ka za ga diya ɗaiɗi ce sai ga an rasa abu ƙwaya ɗaya ƙwararre da za a tabbata a kansa ƙalar hihullah wa sifatuhu sifarsa an ya ƙule ce assalamu alaikum a adukun. assalamu alaikum amincin allah ya tabbata a gare ku a adukun in shigo wa yasta'zinu salasan zai nemi wannan izini ne sau uku mai shari'a ya ce wujuban wajibi muharriman muhriman aw ghaira mutumin muharrami ne ko ghairu muharram kun lura da kyau ma'ana yarka ce take dakin dakin ta daban ko ɗanka ne dakin shi daban sai zaka shiga dakin bayan ka sai ka nemi izini ka ce in shigo a matsayin nawa na uba sai ce a gan bai ce maka shigo ba sai ko bai ce a ba dai kaga dole na ka nemi jin cewar ya ce ka shigo to kaga bai ce komai bari kaga nuna ba ka shigo ba kenan hakan nan kuma ko ɗaya ne zai shiga ɗakin iyayensa ko da ko tare suke a ɗakin kamar da karanta da ko hadisi farko farko a muwaffa wannan karatun sati biyu zuwa uku mun shi a muwaffa malik wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na yi ta sallama ya ce eh a na izinin gyatuma ta ya ce eh yace ya rasulallah ɗakin mu ɗaya da ita ya ce eh yace ya rasulullah ni nake mata hidima ice kana son ka ganta tsarara? sai ce a yace to ka nemi izinin ta in za ka shiga kar ka ɗauka neman izini neman izini ai ɗara ne ai babu a akwai abubuwan da yake na gaske kuma wannan neman izinin akwai da yaushe amma kaga ɗakin mata ba sai ka nemi izini ba ɗakin miji dakin miji ba sai mata ta nemi izini ba eh yawwa to amma daki ne wa da ƙani ne ɗakin su ɗaya sai ƙani ya fita ya bar wa ba ga zai nemi izini kowa zai kowa ya fita ya bar ƙani ko ƙani ya fita ya bar wa ka neman izini da kuma sallama a rahayar da ita cikin al'umma sai ku ji abin shiru ko sai ku ji kun amfanin karatu kenan amfanin karatu kuma shine aiki ne shi kuma abin da nake dada jaddadawa nake dada karawa musulunci ba ya takaitu ga salloli ne da alwala ba a ya shiga kuna ji an ci wujuban ayoyi na Allah ta'ala ya saukar ya ayyuhal ladina amanu sai da ya bude ayar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani la tadkhulu buyutan غير بيوتكم حتى تستأنس وتسلموا على أهلها haka ya kawo hukunce hukuncin sallama imam malik ibn anas ya bude kitabul istizan ya bude kitabul salam kitabun da yake magana kan sallama ya biyo shi da kitabul istizan kitabun neman izini hakan nan malam ya rufe mana shi a littafi haka zaga littafin musulunci in dai da aka wuri su don musulunci aka suna ta bayanin hukunce-hukuncen musulunci a ciki da sallama qala rahimahullah wala yazidu ala zalik kada ya kara akan uku illa an yaghliba ala dhanni adamu sima sai dai in yana da kyakkyawan zaton cewar ba su ji neman izinin da yake yi ba kullum rage ko kamar hadisi abu musa al-ash'ari mun karanta shi a muwatta da ya zo nemi izini wurin umar bin khattab har sau uku ba a bashi izini ba sai ya koma da ya koma sai umar dan khattab ya ce ya zo ya dawo ya aika a kira shi da kira ya ce ya aka yace aya nemi izini so uku bai ji komai ba shine ya koma kuma manzo Allah sallama ya ce mutum ya nemi izini so uku baban shi bai koma ya ce wa ya ga mashi manzo Allah ya faɗa ya ce in bai je ya kawo shaida ba to ta su ce sai ya tafi majalisi na al-ansar mutanen madina sai je ya ce to waye zai ba da shaida shi ga umar bin khattab sai mutanen al-ansar suka duba sai ga waye yaro a cikin su sai ga abu sa'id al shi ne yaro shi shine karami aka ce je ba da shaida don umar ya fahimci cewa wannan hadisin ne mai izini kowa ya san shi abu sa'id al-khudri ya je ba da amsa umar ya ce a ah, kar kai na a kasuwa kuma ya shagaltar da ni kar kai na a kasuwa ya shagaltar da shi ma bai san wannan hadisin ba ka neman izini ba karaman al'amari bane idan ka nemi izinin mutum ka aika yaro gida isallama ake ma sallama ya ce yana zuwa shikenan ba amsa ba an yana zuwa shikenan amma sai ga an sake aika wani sai ga an sake aika na wani wai so kake yi duk abin da yake yi a wannan lokaci ya bari ya zo saurare ka kuma kai baka san me yake yi ba in ya daga a ce malaman nan suna jiji da kai a ce ya yi kuɗi shi kenan kuma ya baya fitowa gida da wuri yanzu kalorin lura ko ka duk mutumin da yake mai hulɗa ne da jama'a kalorin da zaman shi na gida da zaman shi na waje ne fi yawa eh ni waje to tun da zaman shi na waje ya fi yawa dan wannan abin da kuka rage na gida shi fa yake zawa ya saurare su a ciki zai bacci ya huta a ciki zai yi nazari a ciki zai fira da yaran shi da iyayen shi da kakanninsa za a fira za a tattauna zai ji su su ji shi a yi raha a yi abin nan duk a ciki to amma so yake wannan kawai da yayi sallama ya fito Allah ta'ala ya ce wa qila lakum murjiu farji'u sai ku koma ku koma shikenan na amsa sallama amma ka ce mai sai goban Allah kai muku ko ka ce shikenan yayi daidai kai ma an ka koma kai daidai ka samu lada a'a amma wani ya canza mun fa wallahi ya canza mun da wallahi ka ji cewar wannan shine karan farko da kai aiki da wannan ayar kai ma kana cikin wanda suka aiki ita kada zato da tunani ya shiga ma zuci za ka yana da baka ta kila baka san me yake wace guguwa ce ta tashi a gidan ba ake yi fa mata ruwa ko ba ka yake ba tun da mun zo mu zauna zo mu saba ne abin da ake ce ba wuce yake cewa in lokaci kuma a kawai yana jin daɗin rana da iyalin shi tsoron yanzu ya dakatar da kowa ma kawai shi yana da tafira makaratu karatu ne cikin sati mai zuwa su zo shikenan Allah misali nake misali nake so da ka mu dinga baiwa malaman mu uzuri mu dinga baiwa mutanen mu uzuri tunda dai har Allah ya ce wa in qila ku murji'u in aka ce ku koma ku koma ba a ce ka tambayi dan ne ba ayar bata ce in an ce ka koma ka tambayi dan me za a ce ka koma ba cewa ka in an ce ka koma kawai ka koma hakan huwa azka lakum hakan shi ya fi zama tsarki a gare ku ina fatan ko fahimci wannan da ke ko wannan ka kaddara ba wani iyali ba har wanda yake goro tintiri watakila zaman da ake ta yi a gida ana ta tunani ya za a magana a wurin shi ne kawai ka zo ka bugo sallama sai ka ya ce kash ta <laughs> yi da saboda haka duk wanda ka kai mai sallama ka nemi izininsa ko da ya ce ka zo kuma ka zo a lokacin ka ji ya ce maka koma sai an jima koma sai an jima din shi ne fi huwa azka Ka kai mai kyakkyawan mutum bai yi ma haka don ka wulakanta shi ba koma dai koma mai don mai dai yi maka kai yanzu kana nan kan ayar da ta ce in an ce ka koma ka koma kuma da ita kai aiki yanzu kana da ladanta kun san musuluncin shi ake bi ba wai shi ke bi ba qala rahimahullah wa idan yana mai izini fa qila aka ce da shi man hadha waye kullu rajuku aka ce ya sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka amsa sai aka baka ce waye falyusammi nafsahu bismihi ya ambaci kansa da sunansa aw bima yu'rafu bihi min al-kunya ko kuma da al da aka fi sanin shi da ita waye ni ne aliyu shikenan wala ya kulu ana kada ya ce ana waye ni ne kai wa ni ne ba gane ni ba haka za ka buga waya da mutum ce waye ya ce ni ne ba gane ni ba ka dibitin din nan ba ta ka yi waye ka yi waye wanda ke ka sha buɗe waya fa kana da lambar mutum kawai sai ya ga lambar ta ɓace ko ba haka shi ma kuma ya san da haka ai inda ka buga wa mutum waya ya ce waye faɗi kanka kawai khalas amma waye ne wa ka ta ni baka ɗauki murya ba yana ta ci shi ya ɗauki wannan duk wata fira ce kuma bai san lokaci kula da lokaci ake ba duk waɗannan hayane da ya da ya tafi kai tsaye da ya da ya fi abin tsoron sai da ka ce waye ka ce karka ce ni ne a ah, kaiwa ni ne sai ka ji yana daɗa rufe kofar gidan ba zai buɗe ba yi wala ya kulu ana kada ya ce ne ya faɗa abin da aka fi sanin shi ne aka fi sanin karshe a watakila akwai suna wanda yake sunan shi kaza amma abin da aka kowa ya fi sani ko wasiƙa aka yar a garin su aka rubuta sunan kawai shi za a kai waye one block ya ka iya da shi aka fi sanin ka kowaye dan talle da shi aka ya gurgu misali da shi aka fi sanin ka kowaye shi an fi sanin da usama amma ya kafa su gaba ɗaya usama ake cewa <laughs> kun gane wani mutum wani waran shagon mutum da gemu shi kenan usama waye ustaz da ustaz aka fi sanin shi saboda haka ka faɗi kanka da abin da aka fi sanin ka da shi karka zo kana ta cewa ana ni ne ni ne baka ɗau murya ba ka buɗe mana ni ne قال رحمه الله musafahatu hasana musafaha abu ne mai kyau hada hannu abu ne mai kyau namiji hada hannu da namiji mace ta hada hannu da mace ba a musafaha da mata annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ce ba da mata kun gane wannan da kyau ko saboda haka mace ba za ta musafaha da namiji ba an jejjera su waye waye za a yi musafaha ko kiran ka ake zaka bada kyauta ka ba ma za kyauta kai hannu da su in aka zo mata sai ka miƙa musu kenan ba maganar ka miƙa musu hannu a mahaifiya kuma ai da soke da mahaifiya da mata da ya ai da soke insha Allah ta'ala wal mu'alaqatu makruhatun inda ba'dihim rungumar juna ya sa wuyan shi a wuyanka makaruha makaruhi ne inda ba'dihim a wurin wasu wurin wasu fa ya halatta kenan kuma ga wani lokacin mutum ya dace ga an yi oyoyo kenan ko ta shi kenan oyoyo gini wal qubulatu fil fami min rajuli ilar rajuli ar-rajul ila ar-rajul la rukhsata fiha wal sun banta fil a baki mutum ya sa baki a bakin wani minar rajuli ilar rajuli namiji da namiji la rukhsa tafiya kwata kwata babu sassauci a ciki mun zai nuna akwai badala a ciki akwai amana qawmi lut a ciki ya za a namiji yaron wannan ya sa bakin wannan ya sa ya sa harshen shi a harshen wannan ya sa harshen shi a harshen ya sa harshen shi a cikin bakinsa ya sa bakin shi a ciki a gani wannan bai da kyau dubin da duban da malayin lissafo mana ya ce abu kaza kai da an ce ka lissa abubuwan da ba su da kyau haramun sai ka ce jini da mushe da kaza da ka a ga wasu abubuwa da yawa da in an ce faɗa abubuwan da suke wajibi ya ka ce salloli da azumi sai ka ka shi kai ga abubuwan da suke wajibi baka ambata ba na sallar salamatu al'afiya afiya saboda malam ya lissafa mana abubuwa sosai Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya ramshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ta'ala ya amfana da mu wannan mun yi martin sallama kuma mun kawo jerin sai da malamai suka kawo karami shi ke fara ma babba sallama kuna ji da kyau ko idan babba ya mika ma karami hannu ya kenan sai amsa sai in mika mai hannu sai amma sai ga ana mika ma mutum hannu yana haka ana mika hannu yana haka ana wai ba zai karba ba wai wannan wai shine ladabi a ah. na alaikum salam eh Eh. idan mutum ya idan al'asulu kamar da muka ambata karami ya mayaru ya ma babba sallama shi kuma babba kaga sai ya miƙa mai hannu sai su abin nan ko wannan shine subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik cewa yake akwai wani makwacin su da in dai mai sallama sai ya ce an tashi lafiya kai abin da aka dora mata kai kenan shi ma abin da aka dora mashi ya mayar akwai wani da sai da kullum haka yake musu tun suna barka ne yawwa har yi suka zo suna amsa mai sallama ba abin da ya sha kanka in dai zan shi ke mai sallama ka kammala mutum yana musulmi ke mai sallama ka kammala insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik